labari da muka ji kuma muka gani wanda mataimakin shugaban kasa senato kashim shattima ya yi lokacin da yake magana da wasu 'yan majalisar dattijai cikin maganar da ya yi ɗan abin da aka gutsuro aka watsa yana ta yawo a gari shine cewa idan dai akan maganan wanda zai shugabanci majalisar dattawa ne kirista daga kudu wanda bai damu da addinin shi ba ma ya fi karɓo a wurinsu da musulmi mai tsananin ƙaunar imanin shi da ibadar shi to wannan magana ba magana ce wanda ta kamata ta fito daga bakin shugaba wanda muke mutuntawa muke ganin girman shi dan arewa kuma wanda ya sani cewa dan tsananin yadda muka ɗauki musulunci da kiristanci da addinin kirista a ƙasar nan ba a baka mukami baka fara aiki a mukami sai an rantsar da kai da qur'ani da bible mutum shugaba ya fito ya irin wannan kalami bai kamata ba tuntuni muke cewa idan ba gwamnatin tinubu ta janye hannunta daga hada-hada da kokarin kakaba ma 'yan majalisa shugabanninsu ba irin abin da zai haifa kenan to gashi ko abin ya wasu na tunanin wannan abin kila yana nasaba da yadda aka yi takarar musulmi da musulmi suna so su ma kirista san ana tare ko kirista ai bai son kiristan da bai damu da kiristanci ba balle musulmi a ce mashi komin imaninka wani wanda ba addinin ka ba ya fi ka matsalan wannan abin da aka yi kaga mun fahimce shi kuma mun faɗi a inda ya faɗa da yadda aka yi so wasu suna nan sai su ɗauka cewa ya ce ai eh, wani addini ya fi musulunci to kaga an yi illa kuwa kuma mu mun san ba abin da yake nufi kenan amma da sun bi shawarar mutum tuni cewa ku bar wannan abun mutanen nan ɗari da tara da kuma ɗari uku da sittin da muka zaɓa ku bar su su ma zaɓi shugabannin su da sun bi shawarwarin mu duk wannan abun da bai zama haka nan ba akwai masu tunanin cewa shugaban ƙasa musulmi mataimakin shi musulmi shi yasa kila su suke tunanin a ba kirista shugaban majalisa musamman ta dattijai idan waɗanda za za su waɗanda za a yi za a musu jagoranci wanda su ne za su zauna da shugabannin nan kuma in suka ga dama su iga tsige su suka ga dama suka ɗauki kirista falillahi hamdu ba wani matsala idan suka zaɓi musulmi falillahi hamdu ba mu da matsala amma a ce za a zaben musu sai ka ce yaransu ko aikinsu ai bai kamata ba an ruwaito kana magana cewa muzulin muzulin ma da aka yi a zaben shugaban kasa akwai yaudara a ciki eh to wannan dai su sun sa wannan saboda a karanta ne abinda na ce shine ana amfani da addini a yaudari jama'a sai a nuna kaman idan dan siyasan da za a so a zaɓa an zaɓe shi ga addinin shi duk wanda yake da wannan addinin shi alhamdulillah duk matsalolin shi sun kare shi kuma wanda ba addinin shi bane zai koma yana cewa shi kenan yanzu mun rasa komi ana yaudara da shi kuma na gaya musu na ce ku je jihohi a nan musamman a nan arewa ku je jihar da Kirista ke gwamna ke Kirista, ku je kuma jiha da musulmi ke gwamna, ku je ku duba ku gani akwai bambanci yadda talakawa suke zaune. Babu ba su ɗaukan addinin nasu shiga ofis da shi, a waje suke ajewa. Babu inda za ka bambanta nan gwamna musulmi, nan gwamna Kirista, ka je ka ga yadda eh, talakawa suke zaune. Babu, ba yaudara ba ne wannan?